الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci na Town Sisters wanda yake a birnin London a wannan yammaci na sha biyar ga watan Ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar a sha biyar ga watan march dubu da biyar mun ta a wannan masallaci mai albarka domin yin bayani game da surat lanam a cikin tafsirin alkur'ani wanda muke gabatarwa da yamma a cikin wannan wata mai albarka wannan shine majalisi na goma sha biyar a jerin majalisan da muke gabatarwa idan ba manta ba ce man tsaya a daidai faɗin Allah su ta'ala wa ta'ala da yake cewa wa wala tun wula furada tabbas kun zo mana ɗaiɗai kama kalafana kuma wani marra ana bayan kun mutu kowa ya dawo shi kaɗai kama kalafana kuma awwala marra kamar yadda muka halince ku tun da farko kowa dama shi shi kaɗai ya fito daga cikin mahaifiyarsa 'yan kaɗan haɗin biyu ma ba tare suka fito ba shi yasa ake samu Hassan da Hussein wani ne ya fara fitowa sannan wani ya fito hatta yan biyu ma sun zauna tare ne a cikin mahaifiyarsa amma ba tare suke fitowa ba wani ma ana samun lokaci shi samun da ya fara fitowa ake kiran shi Hassan wanda ya fito na biyu kuma ake ce mai Hussein saboda haka Allah ya ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka ba ku na dukiya kuma kun bar shi a bayan bayan wa ma na rama a kun shufa a kuma lalabi na za'amtu annawun fikum shuraka kuma maceta waɗanda kuka ce za su waɗanda kuka ce kuna yin shirka da su su ma ba mu su ba laqad taqatta bainakum dukkan su sun rabu da ku wa ballan kun ma kuntum taz'umun sannan abinda kuka kasance kuna riyawa shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya ɓace babu shi za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah fariqul haqqi wal nawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون الله سبحانه وتعالى يكتشوى إن الله فارق الحب والنوى Allah madaukakin sarki shine wanda yake kaga kwaya wannawa kuma Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda yake tsaga kwallo ana yanzu idan ka saka kwayar dawa a ƙasa ko ka saka kwayar masara a ƙasa to za ka ga cewa idan aka yi ruwa za ta kule in ta kule ta bude shi ne sai shuka sai ta fito a tsakiyarta idan ka shuka abin da za ka huda bayan kwana ɗaya to za ka ga fassarar wannan aya practically kafin ta ma hudo ƙasa za ka irin yadda take buɗewa sai kawai ka ga ya fito idan kuma ƙwallo ne shi ma kaskasa kamar wanda za su shuka da biyu to shi ma ƙwallon na haka yake tsagewa ranar gurin Allah subhanahu wata ala yana cewa inna Allah fariqul wannan wa shi ne Allah maɗaukacin sarki shi ke tsaga wannan ƙwallon shi ne kuma yake tsaga ita ƙwayar ba aikin ku bane inda za a baka kawai a matsayin ka na manomi ka zuba ka da kuma abin da zai faru shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fa ma ta ruku ku ba ni labarin abin da kuke nomawa antum tazra'una wa am nahnu zari'un wai shin ku ku ne masu noman na hakika ko kuma mu ne Allah ne saboda inda dai ta kai ne in ka sha fara ruwa ba abin da zai faru amma kudurar Allah ce kuma iya wannan ya ishe ka kai imani ka gane cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko kuma lallai ka gamsu cewa Allah kuɗin sarki ya cancanta a bauta masa saboda ne saboda kasancewar a yadda za ka saka abu guda ɗaya amma sai ka samu ƙwayoyi sama da guda ɗari shi yasa ya ce fari ulhafi wannawa sai Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyit Allah shi ne wanda yake fitar da rayayye daga matacce wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma yake fitar da matacce daga rayayye yukhrijul hayy min al-mayyit wasu malaman sun ce abin da ake nufi da shi shine ma'ana yanzu kwai kwan kaza matacce ne tunda baya tafiya baya motsi to shi wannan kwan sai ga idan kaza ta hau ko kuma idan ya to cewa aka tashi a injin ɗangyarka sai fitar da ɗan kawo. to kan ƙanan gurin Allah ya fitar da ya fitar da lerai daga cikin matacci wa mukhrijul mai yi al-hayy kuma shi Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake fitar da matacce daga rayayye shi kuma wannan shi ne aka sun wancan mana ita kaza yanzu da za ta zauna ta yi ƙwai kaga wannan ƙwan da za ta yi bai da rai daga cikinta kuma ya fito duka waɗannan abubuwan idan ka duba su da kyau suna nuna ƙudurar Allah ne shi ta Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fi kuma afala tubsirun har a nan kuma ku tsaya ku duba ku lura za ku gani har a nan in kuka duba kuka lura da kyau za ku gani saboda haka wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai za a ga wata aya wata alama wacce take nuna cewa Allah shi shi kadai ne a waɗanda suka fassara yin kurjin hayya min almayyiti da cewa za ka iya ganin mutum a ne arni kafiri amma sai ya haifi sai ya haifi musulmi an samu yanzu manya-manyan kafaran da suka ja da annabi sallallahu suka cutar da shi a makka da yawa daga cikinsu ‘ya'yansu musulmai ne muna da ikirima ɗan abu jihar wanda abu jihar akwai ayoyi yawa da allah ya sauka a kanta. kalla la'illam na lalasu an bin nasiya har zuwa kalla la tuɗi wasu doctrine duka ara'aita alladhi yanha abda idza salla duk akan Abu Jahl ta sauka amma akwai ɗan sa kini ma da ya musulunta akwai akwai akwai akwai akwai akwai Uqba bin Abi muai hukuma bin Abi muai wanda shi ma yana daga cikin kafirai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya zo ya ɗauko uwa uwa irin ta dabba in ta haihu din nan a akwai abu da yake cewa uwa ta biya sai ɗauko sai sa a nan sassanan a baya ƙazanta ce a ban da mahaifa a uku ne ai a cikin faɗa akwai mahaifa yau akwai uwa ina fatan mun gane gara akwai akwai abubuwa uku ne na akwai uwa akwai kuma mahaifa uku ne sai na shi shine ci shine Allah wata ala ya ce fi zulumatin sana so ita wannan uwar ita ce take fitowa kowa ana haihuwar shi da ita to shi ki ɗauko amma ranar shi ma ai shi ummu kulsum ta musulunta ita ce wacce ita ce wacce wacce wacce a gaggarawar wurare uku da ƙarya ta halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa akwai wurare uku da ƙarya ta halatta a iya sani ya umma kulsum ce kawai ta rawaito wannan hadisin wa mukhrijul mayyit min al-hayy Allah kuma yana iya fitar da yana iya fitar da matacce daga raye shi kuma wannan wasu sun fassara shi da kaga mutum musulmi amma ya haifi da kafin ana samu ko kaza mutum kake amma ya haifi da wanda yake karkatacce duka wannan yana daga cikin kudura Allah shi yasa Allah yake cewa zalikumullah wannan wanda ya wannan allah ne fa'anna tufakun ta wanne dalili ta yaya ne ake karkatar da ta yaya ake karkatar da ya Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa falikul isba falikul isba wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal ذلك تقدير العزيز العليم فارق الإصباح أنا من أبو تزكي شيني وان ديكي ساعة ساتيا shine wanda yake sa gari ya waye idan dare ya yi ba wanda yake zuwa da safiya sai Allah madaukakin sai shi kaɗai ne yake wannan shi yasa ya ce wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan man ilahun ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatiku bi biya ya kuke gani inda Allah zai ga dama a ci koyaushe dare ne kuna da wani ubangiji wanda zai iya zuwa muku da haske ba ba wanda zai iya zuwa muku da haske ina fata mun gane sai ce wanda alal laila kakana. Allah madaukakin sarki kuma shine a cikin kudurarsa bayan ya tsaga sakiya sai kuma ya kawo dare daga baya domin ya zama nasuwa shi ma zuwan dare wata rahama ce daga Allah shi yasa ya ce kula ra'aytum in ja'ala Allah alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin taskununa fi inda Allah zai sanya gaba ɗaya ya yi ba wanda zai kawo dare to shi yasa ya cika da cewa wa min rahmatihi an ja'ala lakum al-layla wan-nahara لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله Da gaske rahaman Allah shine sai ya sanya dare ya kuma sanya rana ita rana ta fi daɗin neman abinci zama mu a wajajenmu da muke da kidina shi kuma dare ya fi natsuwa ko bacin da rama ya fi amfani fiye da baccin da mutum zai yi da rana haka ne ko likita haka likitoci cago an ce baccin da za ka yi da daddare ya fi amfani a jiki fiye da baccin da mutum zai yi da rana saboda allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dare a matsayin lokacin da mutum zai yi ne a matsayin lokacin da mutum zai huta waje allan laila ta, ko mm. yawa ya sanya shi ya zama fitira ko mutum zai ta ne da matarsa da daddare sai ya fi samun sauƙi saboda yara sun yi bacci musamman waɗanda suke a ƙuntataccen gida saboda haka shi yasa Allah ya ce wa shamsa wal qamara husbana ita kuma rana da wata husbana Allah madaukakin sarki ya sanya ta domin ta zama ta ba wa mutane damar da za su iya yin lissafi saboda idan kana ganin wata kana ganin rana wani shi ne zai sa ka gane yau kwana ɗaya yau kwana biyu yau kwana uku yanzu mun yi wata ɗaya yanzu mun yi wata biyu duk za ka iya gane wannan ne idan ya zamanto cewa akwai akwai rana akwai kuma wata amma yanzu misali in ya zamanto cewa tun da safe har zuwa wata safiyar awa aka yi awa saba'in da biyu kawai rana ce ba wata mai fito ba aka iya gane lissafin ranar. sai dai tashi amma dai asalin ganewa ba za ka iya ganewa ba saboda aka shi sa ya ce wa shamsa wal kamar husbana ya sanya rana ya sanya wata domin su zama alamomin da mutum zai iya lissafa kwanaki da su haka kuma ya faɗi kwatankwacin irin wannan a cikin a suratul yunus fita alamu adadin sinina wal hisa domin kusan adadin shekaru kuma kusan lissafi so shi zara ga garuruwan da kullum koyaushe dare ne suna shan wahala kuna da su anan waje shi shine wanne ne wanda a ciki ina ne wani akwai garin da aka ce rana ba ta taɓa fitowa ba na ga wajen norway ne ko na yawwa to kaga wannan ko tallama guda biyar yadda ibn shek ibn baz ya ba su fatawa sai dai su kaddara tunda kaga magarba da ji a dare ake yi su Allah ya ba mu duka ne dan mutan adadin sini na wani isa shi yasa za ka gane cewa duk waɗanda Allah ya ba su duka ɗin sun samu nasara zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawa ce ta al-aziz mabuwayi wanda ya fi ƙarfin kowa al'alim wanda yake masani ga komai da kuma وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma kuma shi Allah din shine wanda ya sanya muku an-nujum shine wanda ya sanya muku taurari me yasa li tatadu biha fi zulumatil barri wal bahr domin ku gane hanya da su fi zulumatil barri wal bahr a lokacin da ya zamanto cewa kuna cikin duhu a cikin kogi ne ko kuma a cikin tujuru ne wani allah subhanahu ya faɗi ya ɗaya daga cikin amfanin da ya sa ya halarci a amfanin da ya sa ya halarci taurari kamar yadda shi Muhammadu abdullahi ya faɗa cikin tauhid katada ya ce an halarci taurari ne saboda abubuwa guda uku abubuwa guda uku suka ka Allah ya taurari shi ne ya faɗi guda biyu a suratul mun wala qad zayyana sama'a dunya bima sabiha waja'alnaha rujuman lishayatin wannan ne na farko Allah ya sanya su su zama su zama fitilu ne kamar yadda ya faɗa a nan gurin na biyu shi ne. don su zama rujuman nishayafi kamar yadda ya faɗa a surar a cikin suratul hijr illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin in wani ya je sata ji shedanu sukan je sata ji zuwa sama to sai Allah ya je wasu da tauraro illa man khafifa al-khabbat fa khaffata a suratul suratul safar. ina fatan mun gane saboda haka wannan shine amfani na biyu da Allah subhanahu wataala ya yi wa annajin shi ne duk wanda ya je satoji a jiho shi da shi ina fata mun gani sai kuma na biyu sai na uku na uku shi ne allah ya faɗa a cikin suratun nahal allah da yake magana a kan taurari ya ce wa alama wabin najmi hum ya sama saboda haka annajin taurari wanda ya san su zai iya ganewa cewa wannan taurara in ka gan shi yana nuna nan gabas idan ka ga wannan tawara yana nuna nan arewa ne so yana daga cikin amfanin taurari mutum ya gane hanya abinda aka haramta shine ka yi amfani da su wajen gane ta'a wairin waƙoƙin su sha ta'a waƙar malam babba na ƙofar tabbas saboda haka aka ce masa inda taurari sun yamma ko kuma taurari na gabas to a duba mana na kofar gabas su sai ya duba mai sun yi gabas ba zai je ba wannan shi canfi ne karamar shirka ne amma ka gane cewa wannan taurara in na gan shi arewa ne idan na ga wannan tauraron kudi ne to wannan bi yana daga cikin abubuwan da Allah ya halicci taurari saboda su saboda haka a takaice Allah ya halicci taurari ne don abu na ɗaya shine domin su zama fitilu ga sama na biyu shine domin zamanto cewa a an jefi shaidanu masu satanci da su na uku shine domin zamanto alama wata za a iya gana gabas ko yamma ko hanya da su yake cewa ƙarfa sallar aya ne ya alamu ƙarfa sallar aya ne ya alamu mun bayyana ayoyi dalla-dalla amma gawa waɗanda suke fahimta waɗanda suke sani waɗanda suke fahimtar inda aka dusa sai cewa wallazi ya sha وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a min nafsin wahida Allah shine fa wanda ya halicce ku daga rai daya duk wani mutum da ka gani da banki da fari da arne da wankan tarwada da musulmi da ba ma guje dukkan su Allah subhanahu wataala ya halicce su ne daga rai ɗaya shine annabi Adam kamar da Allah ya buɗe suratul nisa'i da haka yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicci ku daga rai daya da ya halicci rai guda ɗaya sai kuma ya halicci mata gara sai kuma ta hanyar su su biyun kacal sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sai aka samu mutane da yawa maza da mata saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku daga annabi adam kuke kuma annabi adam daga turbaya yayi saboda haka duk yawan miliyoyin mutanen da kake gani a duniya daga annabi adam kuma duk abin da ka gani a jikinka to ragowar mutane su ma suna da irin shi wanda bai da shi kuma to yana da naƙas ne na halitta amma Allah ya halicci kowa ne min nafsin wahida haka ya ƙara maimaita a cikin suratul a'raf haka ya ƙara maimaitawa yawwa na da suratul hujurat ya yi wa nasu eh amma a can da ce min nafsin wahida inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu na'am so akwai gurare da yawa da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da haka cewa ya halice mu da rai guda ɗaya a suratul fatir Allah ya faɗa a suratul ghafir Allah ya faɗa duka ya tabbatar da cewa da rai ɗaya ne wa mustaqawun wa mustawda mustaƙarron wa mustauda akwai fassaroni da yawa da malamai suka yi wa daidai nan gurin me ma'anar fa mustaƙarron wa mustauda wasu suka ce fa mustaƙarron wa mustauda a cikinku da muka halicce kuɗin akwai waɗanda suna nan a ƙasa akwai waɗanda kuma yanzu Allah ya halicce su amma dai an riga an ƙaddara halittar duka yanzu da waɗanda Allah zai halitta da na har duniya ta ƙare gaba ɗaya akwai su akwai akwai su a gaibu Allah subhanahu wa ta'ala ya san su sai da fassara wa mustauda su ne waɗanda suke a alamul gaib waɗanda Allah ne ya san su wasu kuma suka ce fa mustaqarrun wa mustauda akwai waɗanda suna nan a cikin mahaifiyarsu akwai kuma waɗanda suna nan a baya sun na namiji Allah ya ci sai wani malamin zaure da yake koyar da mu karatu a baya can ya ce wai lokacin da Allah ya halitta kowa an halitta shi to saboda aka ce aka zo kawai aka ce kowa ya haɗiye waɗanda zai haifa to kakanka sai ya haɗiye babanka shi ma uba in ya zo sai a haɗe kowa da kowa to saboda haka kowa yanzu idan mutum Allah ya kaddara mutum arba'in zai haifa to akwai su suna nan a tsakansa saboda tun da farko Allah ya halitta gaba ɗaya bayan ya halitta ne sai wannan ya haɗiye wannan wannan ya haɗiye wannan wannan ya haɗiye wannan har ya zama to cewa annabi adam shi kuma ya haɗiye kowa da kowa to haka haka sai a dinga fitowa shi yasa idan baka yi mutum ba ba zai yi ka haife shi ba Allah shi ne mafi sani ala kulli hal dai da mustaqarrun da mustauda wasu sun fassara shi da cewa a akwai waɗanda sun raga sun tabbata a cikin ƙasa wasu kuma suna nan a ban ƙasa suna tafiya Allah ya ce cewa kada fassalna ayati da qaumi yafqahun mun faɗa ayoyi dalla dalla mun bayyana su amma da yafqahun amma ga mutanen da za su fahimta ba kowa ba ne zai iya fahimtar waɗannan a ayoyin da Allah ya ke bayanin su amma dukkansu suna nuna ƙudurar Allah kuma musamman mu da muka zo a ƙarshen zamani to tabbas abubuwa da yawa da Allah subhanahu wa yake nuna mana lallai abubuwan da Allah subhanahu yake nuna mana lallai tabbas a suna nuna mana ƙudirar Allah maɗaukacin sarki kamar yanzu misali irin su wayan nan da Allah ya kawo ta wacce mutanen da suka zo kafin mu da shekara hamsin ba su san irin wannan wayar ta hannu ba ta yadda za ka ga mutum ya ɗauki waya ya kira wani a Najeriya ba wata waya da ta haɗa su ba sa ganin suna. ba wani abin nan abu da ya haɗa su abin nan kamfanonin sadarwar masu bambanta amma zai ɗauki waya ya kira shi kuma ya yi magana da shi wanda kawai joni ne aka yi a cikin iska duka waɗannan suna nuna mana gudunar Allah kuma da yadda Allah ya ce yana gano. kowa duk wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka abu ne mai sauki jirgi zai taso tun daga Najeriya in London ya taho akwai waɗanda suke kallon shi tun daga Najeriya wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka قدر الله لكم kuma هذه yana da iko yin komai وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Allah ya ci gaba da bayani akan وانا duka waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki kamar yadda malaman aƙida suka faɗa yana bayani ne akan tauhidin rububiyya liyastadilla bihi ala tauhidil uluhiyya mana Allah yana faɗin ƙudurarsa ne kaga wannan tauhidin rububiyya ne domin ta hanyar wannan ƙudurar sai ku gane cewa shi ya cancanta a bauta masa yanzu kaga in ka in ka faro daga farkon shafin shi yake tsaga shi yake tsaga ƙwaya yake tsaga ƙwallo saboda shuka ta fito kaga ya cancanta a bauta masa na biyu shi yake fitar da matacce daga rayayye yake fitar da rayayye daga matacce shi ma kaga wannan ya cancanta a bauta masa shi ne wanda yake fitar da dare daga rana shi ne wanda yake fitar da yini daga dare kaga iya wannan ya cancanta a bauta masa shi ne wanda ya yi rana ya yi dare shi ne wanda ya yi rana afuwan ya kawo rana ya kuma ya kawo wata ba don wani abu illa don ku gane sake kaga iya wannan ma cancanta a bauta masa shi ne wanda ya sanya taurari ba da wani abu illa domin ku gane ku fahimci duhu ku gane domin ku gane hanya a cikin duhu shi ne wanda ya halarci ku biyu wannan naku da rai ɗaya ba zai iya wannan a wanda zai iya rai ɗaya kurin kai ta halitta kai ta halitta ka halittu tiriliyan na mutane ne to sai ya sake faɗan wata ƙudurar ta sai ce wa huwa an anzala minas sama'i ma'an ne wanda ya saukar da ruwa daga girgiji a sama a nan gurin yana nufin girgiji, ba wai sama ba ina fatan mun gani da muka saukar da shi fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da tsuro na komai da komai komai da komai muka fitar da tsaransa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul furqan waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy ta hanyar ruwa muka sanya duk wani abu wanda yake ne rai fa akhrajna min mukhadira bayan mun fitar da tsira sai muka fitar da koran abu mana za ka ga shuka farkon farawarta da fantana tana farawa ne da abin nan koriya haka take farawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul duniya ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa la'aw wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad sai ce kamar sai rayfin a'jabal kuffara nabatu a suratul zumar Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an sai ce fasalakahu yanabi'a fil ardh hmm. sun mai kurji biyu za'an to kaga farko za ka gan shi kore sai Allah ya ce nukurji minhu habban mutarakiban bayan mun fitar da shi ya fito kore nukurji minhu habban mutarakiban sai kuma mu fitar da ƙwayoyi mutarakiban wacce wacce za ka ga tana kan wata in ka ɗauki soshiya ta dawa ko ka ɗauki totuwan masara za ga suna liƙe da juna ne idin da wannan ƙwayar ta ƙare ba za ta gaskiyar ba za a ga wata a kanta wannan shine ma'anar nukurji minu habban mutarakiba wata ƙwayar tana kan wata wata ƙwayar tana kan wata wa minan nasli min tsariha shi ma biro daga hudarsa shine ma'anar wa minan nasli min tsariha shi ma biro daga hudarsa inwanu daniya daga hudar biro akwai inwanu kinwan shine na ta kokarin tuna kalmar da zan fassara kinwan da hausa kinwan abinda ake nufi da kinwan shine yanzu idan ka zo abinda in ka cire abin idan ka cire malam da ke wannan abin da a daga jikin bishiyar da dino abinda asalin dalilin yake jiki wanda za ka iya cire shi karata yake eh, eh mai sunan shi da hausa wallahi na sani wala da sai ya ba kwanta mu na zanganniya zangarniya ai zangarniya kamar ba da ba da biyu ba ne adawa ne ko wannan ake samun zangarniya eh amma ba zangarniya shine kamar kamar tushen dawa har zuwa sama shi ake kira zangarniya shi kuma na sama shine social wannan karan wanda yake tare da abin nan ganyen shi ne ake ce maganganiya ko dai ba mutum ba ne kun gane abin da ake nufi in ka je bishiyar dabino abin da za ka cire wanda dabinan suke jiki wanda za ka iya rike shi a hannu ma ka zo da shi gida wannan shi ake kira irwanin allah maɗaukacin sarki ce muka sanya ta daniya abin da ake nufi da daniya ma'ana tana kusa ta yadda mutum zai iya ɗauka ya ce amfani da ita wajannatun min anadin sannan kuma cikin kudirarmu muka sanya a muka sanya gonaki waɗanda suke min anadin waɗanda suke daga inabi kala kala tuna wa rumana kuma yana daga cikin kudirarmu muka sanya zaitun muka sanya rumman duka waɗannan abubuwa ne waɗanda na san an san su zaitun bishiya ce mai mahimmanci wasu take magunguna ha Allah subhanahu ta'ala ma ya yi rantsuwa da ita watini wa zaitun ko rumman kuma ina ga ko satin da ya wuce ma liman ya kawo mun saboda haka akwai su anan duka ya'yan itatuwa ne da ake ci mutashabihan han wa mutashe mutashabi abin da ake nufi da han ma'ana idan ka kalli yanayin ganyensa suna kama da su amma kuma wa gaira mutashabi amma in ka ɗana za ka ji sun bambanta wannan shi ne ma'anar mushtabihan ma'ana sun yi kama a wajen a yanayin ganyen da yanayinsu amma kuma in ka ɗana ka ci za a ga kowanne wata duniya ce ta daban Allah ya ce wani zuro ila samari ku duba ku ga 'ya'yan itatuwarsa ila asmara lokacin da yake da suke fitowa wayan ɗin da kuma lokacin lokacin da yake yaya wayan din da kuma lokacin da yake nuna inna fi zalikum duk waɗannan stages ɗin da Allah ya yi na yadda ita kwaya take fitowa da yadda ita kwaya yadda ita kwaya take fitowa da yadda ita take girma da yadda ita kwayar a take yin ƴaƴa da kuma yadda ita kwayar take nuna duka waɗannan indiya kun duba da kyau za ku ga cewa akwai alamomi da suke nuna kudurar Allah amma gawa mai ƙaunin yu'minun ga mutanen da suka yi imani da Allah so ba kowa ne zai gane ba wani zai gani kawai ne ta ce kake yi satin da ne ta ce ba wai sai kawo wahalar da kanka wajen ka da cewa sai ka yi imani ba kawai daga ne ta na ku ji alhamdulillah وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وفرقوا له بنين وفرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون الله يكتشى وجعلوا لله شركاء الجن kuma sun sanya wa Allah abokan tarayya daga aljanu Kuta taɓa gano wanda yake bauta aljanu na Kalawar suka ce asali gumaka suke bautawa ko kuma su bautawa wasu abubuwan da ba? to amma su wane ne suke sa su bauta musu shekaru da hamsin shi ya sai ta Allah ya ce a suratul yasin ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan da ya kaga wanda wai zai zauna ya tsaya wa yana bauta wa shaitan babu amma shaitanin ne suke sa su akwai wani mutum da ya dawo hajji Wannan kinsa da yawa wasu za su yi mamakin ta wani mutum ne ya dawo hajji wala a na yake cewa da mutane da abokansa yace wala shi da ya je saudiya da je da shaɗan ba yace kowanne aiki ya yi amma gaskiya shi shaɗan mutum wasa ne da haka bai jefe shi ba to shi a zatarsa shaɗan ɗin abuwan yi da haka yana jin nauyi ya zama cewa ya jefe shi ya ce komai ya yi suka ba da marwa da ɗawa fidi ya yi amma gaskiya bai ke jefin shaɗan ba saboda ba a kan alaƙa da alaƙa da tsakanin su da shi ɗan da lallaci Kalla ya jirgi da shi kuma ya mutu a <laughs> ah, to an fi cewa yi ma da an sani ba a biya mai ba da an sani ba a biya mai ba wala haka ya fara a na kuma na ji yana ba da labari su a taƙaice su aljanu su ne suke sawa mutum ya bauta wa wani ba Allah akwai wani da muka zauna da shi daga baya na gane da shi ɗaru yake su suke taimaka mana yanzu ga daktarura ya zo daga can wajen london yanzu da daktarura zai ce ya manta wani mukullin shi ko ya manta wani abu ya sunan dama wutsin ita yanzu ya manta ya manta wani abu a wutsin wala idan haruna ya eh, haka rabin mulki zai zo ne yana yin haka zai ce ma shi ne wanda za ka ce duk abin da kake so zai zo ma da shi yanzu nan mana abdurraza yana sabon system to inda ismail ba ta tsarin masa ba yau to ya ya manta abu nan da nan zai zo mai da shi amma an sun yi askar masa ba zai iya shiga gidan ba so na gane cewa da aljanu yake aiki akwai lokacin da yake so lokacin da yake yin waɗannan abu muna ƙanana wani lokaci yana so ya wani abu ni kuma na kwanta na askarar nan yayyayi suka ki zuwa aljanu amma iya zaman da muka yi da shi ban ga yana sallah ba su galibin waɗanda suke bautawa wasu za a ga akwai aljanu ko shaidanu a tsakiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce waje a alunin lahi shuraka a ce amma da ba wanda za ka kyarka samu wanda fizikali yake bautawa wani aljani sai dai aljanin ya zama a tsakiya ko ya tashi wani abu wanda zai kafirce wa Allah shine Allah subhanahu wata'ala ya ce waje a alunin lahi shuraka a ce sun sanya wa Allah wasu abokan tarayya daga aljanu wa khalaqahu kuma shi ba Allah ɗin shi ya halice su so yanzu wanda ya halice ka ai shi ya kamata ka mutu abba man ya khalaqu kamar la ya shi ne wanda ya halitta shi ne ya cancanta ya zamanto cewa an yi biyayya a gare shi wanda baya halitta ba wanda baya halitta ba saboda haka shi yasa anan Allah ya ce wa khalaqahu sai ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi kuma ba wai iya hada Allah da wani suka yi ba a sun kirkiro wasu maza da kuma wasu mata suka ce yayin Allah ne maza kaga annabi Isa ce annabi Isa dan Allah ne mata kuma su ne mala'iku ko kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'alul mala'ikata alladina hum ibadur rahmani inata sun sanya mala'ikun da Allah ya zama da su bayan sa suka sanya su mata Allah ya ce a shaidu kalqahu su yi da suka ce mala'iku mata ne kuma yayan Allah ne a shaidu kalqahu da su aka yi halittar nan ne ya zama abin da baka gan shi ba kai ta taɓa ganin mala'ikan nan ba kai kuma lokacin da aka halicci mala'ika nan ba ka nan to ta yara ka iya gane mala'ika namiji ne ko mace ne shi yasa Allah ya ce a shan yokan auto tunda ƙarya suke ka tukta mu to. za a rubuta shaida su a nuna kuma za a tambaye su shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai gani ilim ba tare da ilimi ba subhanahu Allah ya karkaka wata'ala ya ɗaukaka amma ya sifu game da abin da suke siffantawa saboda shi Allah subhanahu wata'ala mai da buƙatar ɗa mai da buƙatar ɗaya saboda kowa a cikin mu yana buƙatar ɗa ne yana buƙatar ɗaya ne ba don wani abu illa saboda na kasin da yake da shi saboda in ka samu ɗa zai ga shi ne zai wakankewa kaga da talura ya tawo da abokin tafiya yaransa kuma yana jin daɗin tafiya da shi a matsayin mutum da ɗan adam duk sanda ya zauna tare da su zai dinga jin daɗi zai dinga yin farin ciki saboda a matsayinsa na ɗan adam zuciyarsa ba ta tsaya ba tare da ta yi wani aiki ba sannan kuma zai so wani magaji ko kamar yadda annabi zakariya ya ce ya risuni wa ya risu min ali yaqub fa habli min ka wani ya risuni wa ya risu min ali yaqub zai so magaji wanda zai ci gaba da gadansa yana abubuwan da yake bukata ina fatan mun gani saboda haka amma shi Allah bai da wannan bukata shi yasa ya ce bari wa samawa بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يشي بديع السماوات والأرض Allah shi ne wanda ya ƙaji sama da ƙasa ba tare da ya gani a wajen kowa ba. Shi ya ƙaje su ba wata halitta mai kama da sama kafin a halitta sama. Ba wata halitta mai kama da ƙasa kafin a halitta ƙasa. saboda haka Allah subhanahu wata'ala ne ya halittu sama da ƙasa ya tsage su Allah ya kullu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ko ko yanzu da kuka ce Allah yana da ya'ya mata to wai ta yaya Allah madaukakin sarki zai zamanto cewa yana da ta alhali bai da mata ba zai yi ba ba zai yi ba mattakala sa'ibatan wala wala da, duk wanda yake son ya samu ɗa dole sai ya fara samun mata mu nan kusan duka muna da yaya kowanne kafin ya samu yaya sai da ya fara samun abin nan mata wani ɗan kwamedi yana magana ana mai dariya in da aure ya yi tsada to kawai bari mu fara neman bari mu roƙi Allah ya ba mu ƴaƴa kaga wannan wani abu ne wanda ba zai iya yiwa ba so duk da Allah bai da mata to ta ina Allah zai zamanto cewa yana da ƴaƴa shine ma'anar walam ta kullahu ba? sai Allah ya ce wa khalaqa kullum shi. duk wani abu da ka gani Allah ne ya halicce shi to in ya zama cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicci komai da komai to ta yaya zai zama yana da yana da mata duk abin da yake a duniya shi ya halice su to me zai yi da shi yanzu mu nan ba wanda ya halice shi ba wanda ya halice matar shi saboda muna da nakasu saboda haka shi kuma Allah subhanahu wataala shine ya halici komai da komai to ta yaya zai zama yana da mata kuma bi kulli shay'in alim komai da komai da ka gani a duniya to Allah subhanahu wataala ya san shi kuma ya san gudun ruwan shi saboda haka Allah madaukakin sarki kudurar ta ce duka waɗancan abubuwan don haka shi shi kaɗai yake kuma shi Allah baya ƙarewa yanzu da yawa daga cikin mu suna so su samu ɗa me yasa saboda idan sun mutu idan sun koma ga Allah wannan sai ya sa sai su samu magada waɗanda za a dinga tirawa da su musamman masu kuɗi za ku ga damuwarsu musamman tsufa ya zo musu waye zai ci gaba da amfani da dukiyarsu saboda za su kare Kamar shi Allah subhanahu wa ta'ala baya karewa kullu man alayha fa wa yabqa wajhu rabbika zai jalali wa ikram duk wanda yake kan ƙasa to zai kare amma ubangiji zai wanzu walillahi miraku samawati wal ard karin sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne sai yake cewa wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wa ta'ala me ba da labari ne akan abin da kuke aikata sai ce zalikum Allah ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم إن بكتني بجوان دي وأن الأبوبوا يفتر دا قايا يفتر دا يفتر دا شوكا دا قايا يفتر دا دبينو دا جشن قلو يفتر دا قوي دا جشن كذا يفتر دا دري دا يين يزو يفتر دا taurari ba don wani abu illa domin ku da haske zama kuma kwalliya ga sama ya fara da kuku dukan kuna da ma waɗanda suka mutu da wanda za zo nan gaba ya fara da ku da gare guda ya saukar da ruwa daga sama wanda wannan ruwan ya fitar da tsirar iri iri sai mu sani wanda ya wannan shine Allah kuma shine ubangiji mu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin hmm. shine ubangijin ku shine kuma ubangijin iyayen ku na farko ka la ilaha illa huwa ba wani wanda ya cancanta abota maka shi ba wanda ya cancanta bauta masa sai shi ba wanda za a bauta wa sai Allah saboda ne saboda ba wanda yake halitta sai Allah ba wanda yake azurtawa sai Allah ba kamar da Allah subhanahu wataala ya ce a cikin yake cewa a cikin suratul rum yake cewa Allahu allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku thumma razaqakum sannan kuma shine yake azurta ku thumma yumitukum sannan shine yake kashe ku thumma yuhyikum sannan shine zai raya ku ranar kiyama hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay a cikin duka abubuwan da kuke bauta akwai wanda zai iya wani abu a cikin wannan ba wai duka ba ba duka matakan guda hudu ba to in dai haka ne subhanahu wa ta'ala amma shirku shi ko Allah ya tsarkaka sannan kuma ya girma ya ɗaukaka game da abin da suka kasa shirka shirka da shi so shi yana daga cikin kurakurai masu yawa da rashin hankali mai yawa a bautawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah yake yawan buga misali domin a gane girman sa ce a cikin suratu zuma wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadhakkaru duk wani misali wanda za mu buga don mutane su wasu mun buga shi a nan yace baraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya buga misali yanzu mutumin da yake da Allah guda daya yake da ubangida guda daya shi kadai zai ba shi command da kuma wanda yake da iyayen giji kala kala to wani yanzu za a iya daidaita su ba ta taɓa daidai ba yanzu mu Allah shi ne ubangijinmu shi bane yake ba mu kwaman to shin za a iya daidaita mu da mutumin da shi kuma yana samun kwaman daga mutane daban-daban ba za a daidaita su ba saboda haka shi ya yasa yace khaliqu kulli shay'in fa'budu shi ya halarci komai da komai da haka shi cancanta ku bautawa wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah madaukakin sarki shi ne majibincin komai da komai duk wani abu da gani a duniya shi ne majibincinsa saboda haka shi ya kamata ku bautawa shi ya kamata kuma ku dogara izuwa gare shi latin da kulafsa na zai yi wahala amma dai karanta da wani لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار ما قال ta iya ganin Allah mana ba wanda zai iya الله Allah wani idan ce fassara daga cikin fassaroli da aka yi akwai mana idan ka ga Allah za ka gan shi ba za ka iya ganin shi duka ba yanzu mala abdulrazak ina kallon shi dukan shi amma shi allah idan mu ba zai iya gani shi duka ba haka wasu suka fassara wasu malaman kuma suka ce ma'anar latin wal afsar shine ba a ganin allah a duniya so duk wanda ya ce ma ya ga allah a duniya yi. ba zai yi ka ga allah a duniya amma ranar alkiyama za ka ga allah ina fatan mun gane za ka ga Allah rana a kiyama Allah wata ana yake ce a cikin suratul kiyama ko wujuhun yawma idin nazira wujuhun na idin nazira ila rabbiha nazira ranar nan akwai fuskoki masu haske ila rabbiha nazira suna masu kallo izuwa ga ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawunan kamara lailatul badr la tudammuna fi ru'yati za ku ga Ubangiji kamar yadda kamar yadda kuke ganin wata a dare na goma sha hudu na tubamu da yake yi ba za ku taɓa yin ya wajen ganin sa ba ko a ina ka tsaya za ka gani shi da ga shi yasa annabi Musa da ya nemi ya ga Allah a duniya Allah ya ce masa nan ba da yi ka ganna amma ga dutse nan ka duba ka gani fa in ta karrama kana hu a sauka tarani idan ya zamanto cewa ya iya tabbata to za ka gani ina fatan mun gani bai yi wuya ga Allah ba su ma yayi so alhamdulillah hal la tudrikul absar ko dai mu fassara shi da cewa ba zai yiwu gaba ba zai yiwu maganai iya ganin Allah ba su haɗu su so su ga Allah gaba ɗin su ya haɗa da shi dukan shi mana in ka ga Allah ma ranar alkiyama sai dai ka gan shi amma ba zai yiwu ka gan shi duka kawai da za ka iya haɗa ka ga ɗan adam gaba ɗaya ba wasu kuma malaman da fassara da cewa shi ne ranar alkiyama to abin tambaya a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da mi'raji da shi ya je sama ya haɗu da Allah shin da ya hau sama ya ga Allah ko kuma bai ga Allah ba kawai dai ya ji zancen Allah ne amma bai ga Allah ba tunda wannan aya tana nuna cewa ba a ganin Allah a duniya to shin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a lokacin da aka yi iraji da shi ko kuma har shi ma da aka yi iraji din ya ne ji maganar Allah ne ya tattauna da Allah amma bai gan shi ba wannan idan mun dawo gobe insha Allah ta'ala za mu sake karanta ayar za mu bayani game da shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko shi ma sai dai a lahira ne zai ga Allah da kuma ƙarin bayani da yake da alaƙa da latin la tudrikul absar وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari abin da ya rabu na lokaci za mu bashi akwai tambayoyi sai Abdulrazak gare ka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات muna gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana ranar sha biyar ga watan Ramadan kuma profesa profesa Yusuf Gariwa da wannan babban fa'ida da yake zuwa yake kara mu a kan wannan tafsirin ƙwararren karim ba saboda komai ba kuma saboda musamman ƙwarar allah su wasu wata ta'ala musan girma allah da allah za mu kusa ma allah inda ta tarshe mu kusa mu sai ta wannan abin kullum idan mutum ka samu irin wannan dama ka taurari irin wannan tafsiri sai ta roƙi Allah kamar da Allah kamar da Allah ya ce sabi mana cikin Qur'ani الذين يستمعون a فيتبعون احسنه mu kasance cikin waɗanda za su ji kuma su yi aiki da abin da su ji ana kan yana cikin sa an da su bahana wata ala ko lokaci ya nuna ayarsa ya buga misali sai ya kawo da kauni ya kayo da malam ya ja wani aya makamancin wannan aya yana cikin surata ali imran kamar da Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatun la aya la qaumin yuqul al albab la ayatun yuqul al albab mun gani alittar dare da rana wallahi sai Allah ba wani wani masu technology ko wanda aka ba su ilimin duniya da za su sarrafa Allah ya yi wasu ruwa ba wani technology duniya da zai ce zai bari ruwa ya su ta saba su kalla al'amarin da za ka kasance haka ba to shi sa a shi yana da muhimmanci su ne Allah subhanahu wata ta'ala yana nuna mana ikonsa yana nuna mana kaddararsa yana nuna mana matsalinsa to me zai sa ba za mu ji tsoron Allah ba mai zai kawo ko ba za mu yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan wani wajibi ce a kan mu saboda wannan sura suratul al'am duka yana mai nuna maka tauhidi ne ya nuna mana mai mene wani ne Allah ba da kansa a littar Allah da kansa ba shi ma abin tunani ne ba da tana Allah da zai nuna maka iko wurin a Allah ya alice ka kai lokacin da baka san ma Allah ya alice ka ba to shi sa mu ji tsoron Allah cikin rayuwarmu mu bauta ma Allah inda Allah ya tantance mu bauta mai ba mu bauta ma Allah cikin gani da mu ba to kuma Allah tabbatar da dukkan alkhairi alkhairi da Allah subhanahu wata'ala yayi ma bayan sa Allah tabbatar mana da shi shi sa ba ya ba da dama game da mutum tambaya shi sa bayan Allah ana shigowa kuma ana interrupt ya kamata mu ci amfani wannan zama mai kyau saboda tambayar da za a yi zai zama tambaya mai amfani da Allah sami abu da damar tambaya a yi kawanci yanzu za mu buɗe da hanyar tambaya saboda Allah duk wanda ke da tambaya da daga mu bismillah akwai damar tambaya a kan karatun da Allah yi na'am ba suna da tambaya bismillah eh shares shares Allah na kamar da ake eh. a kamfani haka kamfani eh. akwai wanda akwai ah, wanda suke suna fili da abin da ke haram akwai da da bankuna haka to menene matsayin musulmi to ga wani tambaya mai muhimmanci yana shiga cikin rayuwar mu na yau da kullum dokta na tambaya kan shares kamfani da za ka sa kuɗi kana share da su wasu kamfanoni suna suna mu'amala da giya wasu kamfanoni suna mu'amala da lottery wasu kamfanoni suna mu'amala da abin da allah ya haramta da ɗaya wasu kamfanoni kuma ka duba su kuma suna da halali shi yasa za ka yi wannan sai ka lura to malam ya tambaya to wannan shiyar nan menene matsayin su tunda dai an san da akwai kamfanin da suke mu'amala da abin haramu abin da allah ya haramta akwai kamfanin kuma da suke mu'amala da halal shi sa a rubuta kuma mai tambaya da koma zuwa ga profesa profesa da daddale mana fage ta fadar da shura abin da malamai suka yi magana game da shek abin da malamai suka yi magana game da shek shine inda ya to cewa asalin kamfanin halal ne to ya halatta mutum ya zuba bayani amma in dai na haram ne haram ne so ka zuba shek a kamfanin giya wannan haram wasu kuma sun ce in ya zama to mafi ya halal ne to ana iya zubawa amma rabi da rabi ne ba ba za ka zuba wannan shi ne a cikin shakawar Allah ya ba mu da shi so duk kamfanin da gaba ɗaya kasuwancinsa halal ne ya halatta ka zuba shek duk kamfanin da gaba ɗaya kasuwancin haram ne ya haramta ka zuba shayi Allah shi ne mafi sai na Bismillah. Wa cikin bayani da kai game da hoton ai halali yarin jayi haramun cikin doka ya za ka yi kasali sani kai za ka je ka zuba jari cikin wannan kamfani ya za ka yi kasali? za ka ka sani ne in ka bincika ne suke siyarwa a kamfani ta haka za ka sani menene suke siyarwa a kamfani misali muna da kamfanin da suke giya suna malkina a najeriya kaga malkina halal halarci giya kuma haramci. Su akwai wuraren da za ka iya ganin a kasuwancinsu wanne ne ya farin jayi ana iya sai bincika haki ai kuskure ne ka je ka zuba shaya a wani kamfani kuma baka san menene abin da kamfanin ya kunsa ba ka gane yawon sunan kuskure ne ya zama to cewa mutum ya je ya zuba shayas kuma bai san a me ake yi da kudin shi na akwai da wata tambaya ta kura da ina gudu gudu na wajen na iya tambaya bismillah eh, a cikin wajen zai tambaya da Allah kun kawai shi tambaya na ne ina jin ba ni kaɗai ba ne dai amma jama'a kowa ya ci ya ci eh, muna da muhalli daga gida gidaje da kuma gida to cikin gidajen kuma ko inda muka dauki muka bayar hari na inda muke kwana to wanda muka ba da hari zakka ya faɗi kan shi ko bai faɗi Eh, ai an yi wannan tambayar yana da kamar shekaran jiya ne jiya ne, jiya ne eh, jiya a cikin ofis ne shi a gidan haya mu haya muke ci a hausar najeriya amma dai na gane hayi din da haya duk abu da yi gidan haya ba a fitar mai da zakka sai dai idan ya tara kuɗi kuma wannan kuɗin da ya tara ya zamanto cewa kuɗin sun kai nisabi kuma sun shekara in sun kai nisabi kuma sun shekara to shi ya ke fitar musu da zakka ina fatan mun gani amma in dai ba su kai nisabi ba ba za a fitar musu da zakka ba haka ne idan ba su shekara ba su gidajen a karan kansu ba a fitar musu da zakka gidajen haya ko guda ɗari mutum yake da su ba da a cikinsu wannan shi ne a takaice Allah ya ba mu da kuma na shara da ke wanda ne ba halal ba wanda game da wanda ya yi magana a kan batun kamfanoni a ban batun zuba jari akwai kamfanoni wanda suke na shara musulunci ne wanda suna tantance kamfanonin da suke din da suke halal da waɗanda kuma a ah, no islamic compliance akwai su ah, da yawa musamman a din da ake ginin da su a nan ƙasar ko a america da sauran manyan manyan ƙasashen turai to za ka za a tantance su an san cewa kamfani kaza kamfani kaza suna da ka'idoji kuma wannan kamfani ne da suke da malamai na shara musulunci wanda suke suke ba su shawara kan abu domin tantance irin wannan to zai kyau wanda yake da shawara yake har da zuba jari a ce yana duba irin waɗannan kamfani eh, to akwai kamar irin su mukaffa ɗaya daga ciki kenan da na sani sannan in kai in kai satin islamic finance talk za ka gan su ko a app din ko a google app ko kuma a app store ya eh, su da yawa da suna kuma yin abubuwa da yawa da suke nuna da za su wawa da mutum kai wurin zuba jari a kan kamfanonin da suke da dace Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da cewa ina za mu tsaya a nan sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu ci gaba da ta wannan ayar ta la tudrikul absar wa yudrikul absar bagannai ba ta iya ganin Allah amma shi yana ganin su da insha Allah za mu tashi daga ganin gobe Allah ya ba mu dacewa salamu alaikum wa